To, jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu jama'a masu saurare na kan wannan shafi na sarki zaki MKK na Rasulun Aminin. To, jama'a alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kunga ah, kun ga mu na ah, sunan shi nan eh, matan aure, mijin aure da mijin aure nake so. kun gana na zana alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah ah, wanda muka yi programin su na gani last two weeks two weeks kenan two weeks da ya wuce da muka yi su khadija eh, da take kano da dan uwa da yake spain da yake cewa in allah samad in allah ya da zai aure ta kuma zai kokari ya kawo ta turai ga dai labarin ne, kamin in ba ku labarin sosai ah, an ji an biya kudin gaisuwanta amma kamin ba ku labari sosai jama'a ku bari mu ji wannan mu je talla mu dawo mu ji zaki yan zaki. na Thank you. que vem. É? alhamdulillah assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jama'a masu saurare na kan wannan shafi na sarki zaki mkk na rasulin aminin alhamdulillah alhamdulillah jama'a da kuke gani kun ga ga hoto dan uwa da muka yi programin shi na mijin aure nake so dan uwa da muka yi programin shi na mijin aure nake so kun gan shi gashi nan da yar uwa Khadija daga kasar Kano an uh, ah, TikTok kuma kuna gani ko 'yan facebook kuna gani gaba ɗaya to alhamdulillahi za ku ga ga ɗan uwa two weeks ago sati biyu kawai kenan da yake kasan spain na haɗa shi da wannan baiwan allah mai suna khadija shekarunta ashirin 20 years shekarunta ashirin da shi wannan ɗan uwa shekarun shi ashirin da tara ya nuna cewa gaskiya yana son zai aure ta kuma insha Allahu in ya aure ta yana son su zo su yi zaman su da kasar Spain zai kawo ta turai kuma ya fara wannan process Allah ya sa yanzu ya ba da kudin gaisuwanta an je an biya kudin gaisuwanta uh, kuma da da a biya kuɗin gaisuwanta ɗan uwa ya yi kokari ya ba da 100,000 dubu ɗari Kuɗin kanta kenan kuɗin gaisuwa ya ba da dubu ɗari sa'annan kuma ya siya mata waya kun ga gashi nan phone mai sada kenan da shi dan wa ya siya mata za ku gani ah, wannan shi kenan kuke gani uh, wayan kenan eh, wayan kenan da kuma kumin gafara ina za ku barin zoom muku wayan kenan da ya saya da kuma ga kudin dubu ɗari 100,000 ah, naira kudin kenan da ya bayar Ah, aka je aka kai kuna gani ga kudin kudin kenan wannan ga wayan da ya saya mata ga kudin nan 100,000 naira mun je mun biya na samu malluma an je an biya kudin gaisuwanta sa'annan kuma an ya saya mata waya sabuwa ya ce a je a bata kuma insha Allahu ya dau alkawari daga yanzu har kamun a yi aure ya ce ya ce mu roki iyayenta Eh, daga yanzu har gabanin a yi auren ya roka kuma yana son shi ya fara ɗaukan nauyinta bi mana ci da shanta kuma ya saka ta aiki in business take son ta yi kamun a yaure yana son ya ga wannan abu ya afku uh, ah, sa'an nan kuma yana ƙarfafawa sa'an nan ya nuna kuma bayan haka yana son a sa date ɗin auren da gaugawa iyayenta alhamdulillahi sun ba mu nan da bayan babban sallah shi kuma ya nuna ya yi ready zai a tura iyayensa daga ghana a je kano a je a aure ta insha allahu kuma alkawarin da ya yi zai nemi mata babban gida daga kano ya kama ya kama mata babban gida daga kano bayan haka domin 'yan najeriya ce shi yasa daga, daga kano za yi mata takaddunta zuwa turai daga kano domin ta zo ghana ba za a yi mata takaddunta ba ga yan kano ne yan najeriya ne ya za a yi mata takaddun tafiyanta daga ghana ya yi being possible shi sa ya yi alkawari zai nemi mata babban zai aure ta ya nemi mata babban gida a kano sa'annan kuma ya bata sana'a tana sana'an yi in ta samu sana'an yi tana yi nan da wani ah, watanni kaɗan ko shekara ne in dai har takardun komi ya ready shi da kansa ya zo gida takardun da komi ya ready from nigeria zuwa turai za a yi mata ah, zai kai ta sa'annan ah, ni shaida ne na ga ya fara ma magana da lauya a kasar turai ni shaida ne naji naji kuma akwai wasu ababen da ya tuturo mana kuma a yanzu alkawarin ma gabanin a yi auren yayi niyan zai mata passport zai mata passport da komi ya fara ma shirin wayan nan ababa duka kuma alhamdulillah wannan ya nuna zarumtaka saboda kira na ma da yayi zai turo da kuɗi gaba daya a yi mata zai tura da kuɗi gaba da a yi mata sunan shi nan a yi laifin gaba daya nan da wata daya ya ce wai zai laifin da komi lokacin da suka sa mana a yi auren gaba daya. kuma alkawarin da ya yi ya cika mana alkawari sosai ah, abdulsamad ya cika mana alkawari da yar uwa khadija daga tana jin daɗi mun samu manyan mulluma kamilallun mulluma mala sadauki su ne waɗanda suka je suka roke iyayenta ko da ke ita ce wanda babanta ido ke sa hannuna ya ce min sarki zaki na sa hannunka amana dukkan da kai da ita to alhamdulillah ga yanda muka yi da ita kuma da aka samu za a biya kudin gaisuwanta haka muka roka ya ce to tun da kun bani amana to ga amanan ku ga abin da ya aifar kuma gaskiya sun yi munna sosai yasa shi kenan na zo nake nuna mana a nan abin da uwa ya bayar ya ba da kudin kanta kudin gaisuwa ya ba da dubu ɗari ya ba da 100,000 naira sa'annan kuma ya yi kokari ya kuma ba da kuɗin malluma ma a je a ga iyayenta ya bada kuɗin malluma ya bada dubu hamsin 50,000 naira kuɗin malluma ya bada dubu hamsin ya kuma saya mata wannan babban sabuwar waya sabuwar waya wayar da kuka ke ganin nan sabuwa haka ya saya mata kuna gani ko sabuwar waya The eh, new phone abinda wannan bawa Allah ya yi mana kenan kun ga sadakin nan yana manne da kudin gaisuwan mun hada sadakin da kudin gaisuwan wuri daya kun gani ko sadaki eh, ba sadaki ba na astafala kudin gaisuwa ne kudin gaisuwa da waya kudin gaisuwan gashi nan kun gani dubu ɗari 100,000 naira 100,000 naira sannan kuma iyayenta sun karbi sun amince mana sun karbi shi sa wannan shine iya sakon da uh, jama'a na zo in nuna mana a nan shine iya sakon kenan da na zo nuna mana nan sati biyu kenan fa da muka hada su just two weeks da muka hada su amma alhamdulillahi yasa haka muke roka kowa wa'anda duk wanda ka yi alkawari za ka aure mace ka zo karbi ta nan na gaya mana mu cika alkawari sa'annan bayan ta kuma akwai kuma wanda wanda ya mini alkawari karshen watan nan zai zai shi ma zai je biya kudin gaisuwanta wai shi ma haka daidai zai shi ma nan da bayan babban sallah zai aure ta to in kana ji na uh, wata ya mutu yanzu ka san kan da za a yi a je a biya kudin gaisuwanta wani dan uwa ne wani boga ne shi ma dan uwa ne daga italy shi ya nuna in ya aure ta zai kawo ta ta zauna ghana ita kuma ta amince za ta yi zamanta a ghana in komai ya radi shi ma waya ya kawo ta wannan tsakanin su ne amma farko ya ce zai kawo ta Ghana kuma shi ma ce eh, ba zai bata ta yi zama haka ba zai neman mata da sana'a zai samu mata sana'a ita ma tana yi shi yasa jama'a ina ganin shine iya zance mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu eh mant and eh wata ya mutu yasa kai sauri sauri kenan muna jiranka muna jiranka wallahi <laughs> jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ah, barin sa zakiya eh ajaji zakiya को मुझे

mutum yake a duniya